الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau biyu ga watan safar, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ashirin. Muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam, littafin da ya tattaro ainihin matsaloli ko kuma ya tattaro abin da ya kira hadisul ahkam hadisai na hukunce-hukunce hadisai na fikihu wato hadisan da suke koya mana tsarki alwala sallah kasuwanci zamantakewa mu na aure da abin da ya kama da wannan to kuma shi umda ya tattaro hadisai ne na bukhari da muslim wanda bukhari da muslim su ne mafi ingancin ainihin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalus sunna wal jama'a saboda haka yau za mu tashi a cikin hadisi na ashirin da ɗaya an abdullahi bin amur bismillahi rahmanir rahim an karɓo daga abdullahi bin Amur. Allah ya ƙara musu yadda ko na ku abdullahi bin umar ne? umar ne to anna umar bin khattab qala an karbo daga abdullahi dan umar dan khattab radiyallahu anhu cewa lalle mahaifinsa shine umar dan khattab radiyallahu anhu ya ce ya rasulullah yace ya rasulullah ayankudu ahaduna wa huwa tun shin mu zai iya yin bacci alhali yana da janaba? Tunda Allah ta'ala ya ce wa in kuntum julban fatsaharu, idan kun kasance masu janaba to ku yi tsarki. to idan mutum yana da janaba shin mutum na iya kwanciya alhali akwai janaba a jikin shi bai yi wanka ba Ta ce eh idan ɗayan ku yi alwala to yi bacci idan mutum yana da janaba kuma ya zama tokila akwai wani tsananin sanyi ko tsananin kasala wanda zai iya hana shi yin wanka ko dai wani uzuri da zai iya hana shi yin wanka to kare ya kwanta haka nan an so ya ɗan sassauta wannan janaba ɗin ta yaya ne zai sassauta janaba ɗin shi ne ya yi alwala shi alwala ba wai yana tafiyar da janaban ba ne a'a alwala yana sassauta shi wannan janaba ne an gane wannan ko to kamar yadda kowa ya sani bacci laraba suna kiran shi wafatun sugura bacci mutuwa ne ɗan ƙarami misali Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya kira bacci mutuwa huwa allazi yatawaffaqukum bil-layl wa ya'lamu ma jaratum bin-nahar thumma yab'athukum fi liyuqda ajalun musamma Allah shine yake daukar ranku da dare kuma ya san abin da kuke gudanarwa da rana na kurakurai sannan kuma ya tayar da ku da rana domin a kai zuwa ga wani ajali wanda yake ambata kaga a cikin wannan aya sai Allah ya kira bacci mutuwa a wata aya Allah ta'ala yana cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana daukar rai a lokacin mutuwanta an gane ku haka nan wacce bata mutu ba Allah yana daukar ranta in ta yi bacci kenan Allah yana daukar rai ta hanya biyu inda mautiha in ta mutu wallati lam tamut wacce bata mutu ba Allah yana daukar ta rai da danta mai fi manamiha a cikin bacci fa yumsiku lati qada alaiha almaut sai ya rike wannan wanda ya kaddara mata mutuwa wannan rai da Allah ya kaddara mata mutuwa sai Allah ya rike ta ba za ta dawo ba wa yursilu al-ukhra ila ajali musamma sai ya saki ɗayan zuwa ga wani ajali wanda aka ambata shine mai wani ɗayan za a saka shine wanda yake cikin bacci to kaga lokacin da ya kasance bacci wato mutuwa ne karami kuma janaba hadasi ne babban hadasi to sai wannan ya rikitar da sahabbai yanzu babban hadasi mutum yana iya kwanciya da shi mutum yana iya kwanciya da shi kuma alhali kuwa a wato bacci mutuwa ne karami to wannan ya rikitar da sahabbai har ya sanya sahabbai suka ga cewa ba makawa sai sun yi tambaya wannan shine abin da ake bukata ga ɗaliban ilimi a koda yaushe idan mutum ya ga al'amarin da ya rikitar da shi kada ya shiru kuma kada ya yanke hukunci da ra'ayinsa an gane ku ya yi amfani da wannan doron nasi na alkur'ani inda Allah ta'ala ke cewa fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota ilimi idan kun kasance ba ku sani ba a nan wajen Umar ya yi tambaya cewa a yar udu ahaduna wa huwa julubun? shin mu zai yi bacci alhali yana da janaba sai annabi ya ce amma fa da sharadin zai yi bacci amma fa sai yayi alwala in zai yi bacci ya alwala to wannan matsala na ainihin alwala ga mutumin da yake da janaba ya kwanta misali in zai kwanta yayi alwala malamai sun tattauna akan shi malamai na fiqhu Allah ya musu rahama sun yi sabani kan wannan matsala din akwai masu ganin cewa idan mutum yana da janaba kuma bai yi wankan janaba ba yana so ya kwanta dole sai ya yi alwala in bai yi alwala ba to ya yi laifi wannan shine mazhaba na zahiriya shine fatwa da aka samo daga abu dawud a zahiri sannan akwai masu ganin cewa ya halatta ne ma kawai akwai wani fatawa na imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunna wal jama'a yana ganin cewa halal ne mutum ya kwanta ba wankan janaba ba alwala yin alwalan halal ne sannan akwai mazhaba ta uku ita ce yin alwalan mustahabbi ne shi alwalan ba wai alwalan yana kusa da ainihin hadasi bane ba wai alwalan ana yin sallah da shi bane alwalan yana sassauta ainihin janaba din ne an gane ko akwai hadisi da aka karbo daga abi sa'idin al-khudri as-sahabi radiyallahu anhu yana cewa manzan tsira sallallahu alaihi wasallam na cewa iza ata ahadukum ahlahu thumma arada an yauda falyatawadda bainahuma wudu'an idan ɗayan ku ya taki iyalansa sa'annan ya zamanto yana so ya ƙara komawa zuwa ga saduwa din falyatawadda bainahuma wudu'an to yayi alwala tsakaninsa alwala an gane shi wannan alwalan yana sassauta jaraba ne sannan hakim ya ƙara a cikin musadrak fa innahu anshadu lil out lalle shi wannan alwalan ya fi kawo nishaɗi wajen komawa zuwa ga jima'i idan mutum yayi wannan alwala yana kawo nishaɗi wajen komawa zuwa ga abin nan wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi amma wannan ziyada din na hakim ne an gano wannan ai to kaga wannan hadisi ya nuna mana tsakanin saduwa zuwa saduwa ba sai an yi wanka ba idan mutum ya taki iyalansa sannan yana so ya ƙara komawa an so ya yi alwala tsakani in ya yi alwala sannan ya ƙara komawa alwalan nan zai taimaka mai ya bashi wani irin nishaɗi na musamman wajen komawa sannan ga malamai hudu daga aisha ummul muminin radiyallahu anha take cewa a ah, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam namu wa huwa junubun manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bacci alhali yana da janaba yana bacci alhali yana da janaba min gairi an yi masa ma'an ba tare da ya shafi ruwa ba an fahimci ai to kaga doron wannan hadisi ya nuna manzo sallallahu alaihi idan janaba ya kama shi daga iyalansa yakan kwanta ba tare da ya shafi ruwa ba a nan wajen in ake ba tare da ya shafi ruwa ba ya shafi ba tare da yayi wankan janaba ba sannan ya shafi ba tare da yayi alwala ba kawai yana kwantawa haka nan ba alwala ba wanka an fahimci wannan ayi, to wannan hadisi ibnu hajar al-asqalani al-hafiz rahimahullah yana cewa wa huwa ma'lul hadisin yana da illa an gano wannan ko wannan shine maganan al-hafiz a cikin ainihin bulugul maram to cewa da yawa ko ma'lul malaman hadisi sun ce illa kala biyu ne akwai illa qadiha fi sihhatil hadis akwai illa gairu qadiha fi sihhatil hadis akwai illa mai suka ga ingancin hadisi akwai illa wanda baya suka ga ingancin hadisi saboda dan an ce hadisi na da illa sai ka bincika shin illa mai suka ne ko illa din baya suka an gano wannan ko to imamu turmuzi Allah ya masa rama yana cewa wa ala fardi sihatihi fayuhmal ala anna murada la yamassu ma'an lil ghusl yace muƙaddara wannan hadisi ya inganta inji imamu na a turmuzi to za mu dauki wannan hadisi cewa abin da ake nufi la yamassu ma'an lil ghusl baya shafa ruwa na wanka an gani amma ba mamaki zai iya yin alwala amma la yamassu ma'an nan ai baya wanka kenan shi turmuzi akan me ya dauki hadisin shi yana ganin manzo sallallahu alaihi wasallam idan yana da janaba baya kwanciya sai yayi alwala karanci kenan amma wannan la masu ma'an ai baya wankan janaba shine abin da yake nubi ba wai wannan hadisi bai kore yin alwala ba wannan shine fahimtar turmuzi yace muqaddara in hadisin ya inganta kenan kenan turmuzi yana ganin shi dai anan a yanzu dai hadisin bai inganta ba amma ba mamaki hadisin zai samu wasu shawahid da mutaba'at da za su iya daga hadisin ya zama ya inganta to idan muka ɗauki tawilin turmuzi an gane ko to za mu ga cewa wato ya daidai wannan hadisi ya yi daidai da wasu hadisai da suke cikin Bukhari da Muslim wanda suka bayyana mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tawadda li ajalin naum wal akli wa shurbi wal jima cewa manzon sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala saboda bacci in zai kwanta yana alwala sannan yana yin alwala don cin abinci an gane in zai ci abinci yana yin alwala sannan yana yin alwala domin sha shan wani abu yana yin alwala domin jima'i an fahimci wani ai in ya yi jima'i ya gama yakan yi alwala wato kafin ya kwanta misali to kaga wannan wajen manzo sallallahu alaihi yana yin alwala saboda bacci yana yin alwala saboda cin abinci yana yin alwala saboda sha in ya sha yana yin alwala saboda jima'i ka kenan wancan hadisin da aka ce din nan a manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya namu wa huwa junubun min gairi an ya masa ma'an yana yin bacci alhali yana da janaba ba tare da ya shafi ruwa ba me ma'anan ba tare da ya shafi ruwa ba tunda wannan hadisi ya ce annabi yana yin alwala saboda bacci saboda cin abinci saboda sha saboda jima'i kenan in yi jima'i yana yin me in bai wanka ba alwala to wancan me ma'anan min gaira an ya masa ma yayi karo kenan akwai masu gana ba tare da ya shafi ruwa ba wani lokaci akwai lokacin da manzo Allah yake kwantawa ba wanka ba alwala amma mafi yawan lokuta in bai yi wanka ba to yakan yi alwala wasu malamai haka suka fassara al'amarin suka ce a kwata-kwata babu yadda zai manzo Allah ya kwanta bai yi alwala ba shine karanci in bai yi wanka ba min gaira an yi masa ma'an nan ba tare da yayi wankan janaba ba wasu ka ce la za mu ɗauki lafazi akan hakikaninsa ne manzan Allah yana yin bacci alhali yana da janaba ba tare da ya shafi ruwa ba shafa ruwa ta hanyar alwala shafa ruwa ta hanyar wanka duk baya yi to sai ya zama to ashe yin alwalan ba dole bane yin wankan mutum yayi wanka kafin ya kwanta ba dole bane yin alwalan ba dole bane an gane wannan ko ya halatta mutum ya kwanta ba wanka ba alwala to akan wannan malamai suka yi gwajin fahimta game da nau'i na masu janaba mutum ya yi bacci bacci mai janaba ba tare da alwala ba kamar yadda na faɗa 'yan zahiriya sun tafi akan haramci sun yi riko da hadisi na abdullahi bin umar da hadisin ammar bin yasir da ire-irensu wane ne hadisin abdullahi bin umar shi ne wanda muka karanta yau cewa Umar ya yi tambaya radiyallahu an ya rasulullah a ahaduna wa huwa junubun shin ɗayanmu zai iya yin bacci yana da janaba ala nabi ce na'am eh idza tawadda ahadukum falyarqud idan ɗayan ku yayi alwala ya bacci kaga yazo da sigan umurni wal amru al mujarrad an al qarina yaftadi al wujub an ya ce da sigan umurni shi ya sanya 'yan zahiriya suka wajabta cewa dole ne in mutum bai yi wankan janaba ba sai ya yi alwala an gane wannan ko to sannan kuma ga hadisin ammar bin yasir radiyallahu an cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam rakkasa lil za idza arada an ya'kula aw yashraba aw nam cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame ga mai janaba in yana so ya ci abinci ko yana so ya sha wani abin sha ko yana so ya yi bacci an ya tawadda a wudu a huli sala ya yi alwala irin alwalan shi na sallah wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi da turmuzi wa sahahu kuma ya ce hadisi sahi kaga wannan hadisi da makaranta yana amfanar da mu mustahabbancin yin alwala saboda jima'i an gane amma kuma su yan zahiriya sun san mai da shi wajibi sannan imamu na ahmad ya tafi a cikin wata ruwaya mashhuriya daga cikin mazhabansa zuwa ga mustahabbancin yin alwala da kuma karhancin barinsa in mutum na da janaba tare da shi in bai yi wanka ba to makaruhi ne ya kwanta ba tare da ya yi alwala ba an gano wannan ko ya ce dalili saboda lallai shi wannan alwala yana da gayan muhimmanci mai muhimmancinsa yana sassauta ainihin kaurin janaba idan mutum ya alwala yana dan sassauta shi wannan janaba din yana sassauta ainihin kaifin janaba ga mai bacci to ya kamata ga mutum mai janaba ya kwanta akan tsarki cikakke kamar yadda ya zo cikin hadisi na turmuzi da waninsa daga hadisin bara cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a haska fata wa mabja'ak fatawadda wudu'aka lis nisala? idan ka riki wajen kwanciyanka kayi alwalla alwallanka na sallah ina ba sa lura annabi ya nuna idan ya riki wajen kwanciya to kare ya kwanta haka nan yi alwala irin alwalan sallah ashe ana so in mutum zai kwanta yi alwala to ina kuma idan mutum yana da janaba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masarama yana cewa yustahabul wudu inda kulli naumin li kulli ahad an so yin alwala a wajen kowane irin bacci ga kowane mutum kuma an gane an so yin alwala a wajen kowane irin bacci kuma ga kowane irin mutum imana kowane irin mutum shin mutum mai janaba ne ko ba mai janaba ba ne ana so ya yi kenan ibn taimiyya shi baya ganin wajabci kamar mazhaban zahiriya yana ganin musahabanci ne an gani to zai iya yiwa dalilin musahabancin wancan hadisin min gairi an yamar sama'an sai ibn kenan wancan hadisin da ce za ta wadda a rukun faliyar kut sai ka haɗa shi da hadisin manzo Allah yana bacci wa huwa junubun min gairi an yamar sama'an sai wannan umarni ya tashi daga wajabci ya koma musabanci an gane wannan ko imamu zarqani yana faɗa cewa zahabu jamhurin sahaba ah, wa tabi'in ilal jawaz mafi yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai sun tafi zuwa ga halaccin mutum ya kwanta ba tare da ya yi alwala ba bila karaha babu karhanci wa alaihi fuqaha amsar wannan shine fatawan fuqaha na na ainihin birane manya-manyan malaman fikihu na garuruwa sukan ba da fatawa da wannan fatawa cewa idan mutum na da janaba zai iya kwanciya a gane amma menene abin da ya farin jayi idan malamai suna da sabani kan matsala wayannan malamai sun ce wajibi wayannan malamai sun ce mustahabbi wayannan malamai sun ce halal to me ya kamata a yi sai amfani da ka'idan cewa a wa maktalafa fihi al-a'imma aw ghayruhum fa marjuhu ila alkitabi wa sunna abinda manyan malaman mu suka yi sabani a kansa ko wanin su to makoman wannan sabani zuwa ga kitabu wa sunna ne fa ma qama bihil haqq qubila abinda gaskiya ya tsayu a gare shi duk wanda yake da gaskiya sai a karɓi maganarsa ma al-i'tizari lil muqti'i min mujtahidil umma tare da yin uzuri ga wanda ya kuskure daga cikin mujtahidan al'umma yanzu wayannan malamai duk malaman sunna ne sun tattauna wannan matsala kuma kowa ya kawo dalilin shi akan abin da ya dogara kan shi ba wai sun gina hukunci da ka bane malaman fiqhu da kake ganin suna yin sabani wannan ya kawo nashi hujja wancan ya kawo nashi hujja wato ba wai suna kawo san ransu bane kowa yana ginawa ne akan wujahan shi abin da ya fahimta gurgurdan abin da yake da shi na kayan aiki na batan gane wannan shi ya sanya shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama ya rubuta littafi saboda nuna uzuri ga malaman fikiru. cewa kada ka taba tunani min karib ko min ba'id cewa malaman fikiru da gangan ne wai suke yi isin su yi saɓani. kaga an yi saɓani to saɓanin nan wato sun yi iya ƙoƙarin su wajen ganin an haɗu amma ba zai yiwu ba baya halatta wannan mushtahidi ya ciri daga ra'ayin shi ya koma naka sai dai idan naka ya fi nashi kowane mutum ana so ne ya yi ishtihadi ya yi amfani da abin da ya fahimta na ilimi ina ba gano wannan a cikinsu wanda ya yi ishtihadi ya dace yana da lada biyu wanda ya kuskure yana da lada ɗaya kamar yadda hadisai ingantattu suka nuni a gare shi na ba gano wannan in ka ga mutum yana faɗin maganganu na suka maganganu na ainihin fatanci ga ainihin malaman fiƙi zance na gaskiya ba ɗan salafiya ba ne ‘yan salafiya suna matuƙar girma malaman fiƙi saboda malaman fiƙi malamai ne masu kusar da bakin ciki malamai ne masu ƙoƙari wajen binciko mana al'amura mu muna nan muna kwance suke tsayawa ba sa yin bacci ba sa hutawa suna binciko matsaloli wanda zai warware mana al'amura da yawa daga cikin rikice-rikicen addini to mutumin da yake maka wannan ƙoƙari ba biyan shi kake ba kai kuma sai ka buɗe baki ya zan baka da wani abokin suka sai shi ashe duk wanda kaga yana malaman fiqh to gaskiya baya kan hanya an gane wannan ko to wannan ana mai tsoron fadawa cikin babban bid'a dan dan bid'a ne alama ne cewa bid'a ne shi wannan mutumin Allah shi kiyaye to yanzu a cikin wannan sabani din mun ji cewa akwai mangaru guda uku maganan farko ra'ayin wajabci shine mazhabar zahiriya magana na biyu shine fahimtar Imam Ahmad cewa halacci ko kuma mustahabbanci sannan akwai mazhaba na halacci wanda imamu zarkani ya yi kai su to a nan wajen ya za mu yi muraba gaddama sai mu koma zuwa ga abin da ƙur'ani ya faɗa cewa fa'inta na za a tufi sha'in faru duhu ilallahi wa rasul idan kuna saɓani cikin koma menene ku mayar da wannan saɓani zuwa ga Allah da manzansa wannan shine salafanci ‘yan salafiya ba su da gwani gwaninsu kawai shi ne gaskiya an gane in ka ce wa ɗan wane ne gwani ya ce a cikin malamai wane ne gwaninka bai da wani gwani guda ɗaya duk malamai malamansa ne gwaninsa ba salafe gaskiya duk inda gaskiya yake yana tare da gaskiya an gane to shin wannan ra'ayi nashi da kayan samu ko kuma yana da nassin qur'ani kan shi yana nassin alqur'ani kan shi me nassin shine maganar da Allah yake faɗa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab su ne masu sauraron magana su bi wanda ya fi kyau to wa'annan su ne wanda Allah ya shirya wa'annan su ne ma'abota hankula Allah ya samu daga cikinsu to maganar da ya farin jaye daga cikin wa'annan maganganu shine abinda imamu ahmad ya tafi zuwa gare shi na mustahabbancin yin alwala da kuma karhancin barin shi in mutum na da janaba wannan shine karancin abinda wa'annan hadisai ingantattu suke nuni ga zuwa gare shi dangane da wannan matsala ɗin an gane to kila wani ce to hadisin Aisha wanda manza Allah wanda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam namu wa huwa junubun cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana bacci alhali yana da janaba min gairi an masa ma'an, ba tare da ya shafi ruwa ba to ai ibn hajar ya ce ma'alulun kama ma yaya wannan hadisi malamai sun inganta shi cewa illa wanda ibn hajar ya faɗa ba illa bane mai suka ingancin hadisi hadisin abu dauda ya ruwaito shi da nasa'i a cikin al-kubra turmuzi ya ruwaito shi da ibn maja an gane ku amma illanta hadisin ga wanda ya illanta shi an gane ku to al-imam al-allama al-muhaddis ahmad shakir Allah ya masa rahama a cikin ainihin taƙiƙin da yi wa sunan turmizi, a cikin taƙiƙin da ya da zakariji wato ahmad shakir wato ya yi bincike mai kyau dangane da wannan matsala kan wannan hadisin kawai an gane mai son ƙarin bayani ya duba cikin ainihin takariji na ainihin ahmad shakir kan wannan matsala zai ga abin mamaki kwarai da gaske zai ga ilimi wanda wannan bawan allah ya zuba ya yi filla-filla da al'amari kuma ya warware wannan magana na cewa hadisi na da illa almuhim hadisi ne sahihi an gane Al-hafiz ibn hajar ya cinanto daga imam ad-daru qudni cewa hadisi ne sahihi mu duba cikin ilal na ainihin daru Kudini. an gane wannan ku? to sannan malamai da dama sun sun inganta wannan hadisi ne a takaice dai ingantacce ba hadisi ne mai illa illa da zai soki ingancin hadisin ba almuhim an gane wannan ko to dai a cire yanzu dai mun fahimci cewa yana da kyau idan mutum na da janaba kada ya kwanta haka nan ba tare da ya yi alwala ba ci kenan Allahu a'lam na'am wa alaikum salam wurin cin abinci ko kuma san wani abu yana da janaba eh da aka ce an so alwala ne ko ko eh an so alwala na'am mutum ya alwala yana sassauta janaba din hmm. na'am wa an ummu salma nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga ummu salma matar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam tace zat ummu sulaim ummu sulaim tazo matar abi talha al-ansari radiyallahu anhu ta zo wajen manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah tace ya rasulullah inna allaha la yastahi min al-haqq lalle Allah baya jin kunyan faɗin gaskiya al'alal mar'atu min ghuslin idza ta ihtamalat shin mace tana da wanka idza hiya ihtamalat talamat shin mace tana da wanka Izahiyar ta talamat in ta yi mafarki idan mace ta yi mafarki ita ma za ta yi wanka kamar yadda namiji ke wanka faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idza ra'atil ma eh za ta yi wanka in ta ga kenan da mace za ta yi mabarki amma ya farka ta farka ya zama to ruwa bai fito mata ba ya maganan wanka a gare ta ba za ta yi wanka ba a gane wannan ko za ta yi wanka ne in ta ga ruwa an fahimci wani ai kenan anan wajen ya nuna mata su ma suna fitar da ruwa kamar yadda namiji ke fitar da ruwa an gane har ma hadisi ya nuna wato haduwan wannan ruwa ruwan namijin da ruwan mace shine yake sanyawa a samu ainihin haihuwa sannan kuma manzo Allah ya nuna cewa idan ruwan namiji ya fara fitowa lokacin jima'i kafin ruwan mace a nan ne ɗa yake kama da mahaifinsa ko mahaifiyarsa mun karanta hadisai dangane da wannan matsala ɗin wannan hadisi kuma ya nuna mana muhimmancin yin tambaya ga abin da ya rikice maka kada kunya ya hana ka yin tambaya ga abin da ba gane ba manzo sallallahu alaihi yana yabo ga matan ansar yana cewa madalla da ainihin mata matan ansar kunya baya hana su su koyi fikihu a cikin addini matan madina suna fitowa ƙarara su tambayi abin da ya rikitar da su idan mutum ya ji kunya ya ƙi yin tambaya to wannan kunya zai iya sanyawa ya fada cikin abin da zai iya hallaka a cikinsa shi ya sanya wannan baiwa Allah ummu sulaim tana jin kunya saboda za ta yi tambaya ne dangane da abin da galiban ake jin kunya kan tambayansa kuma ta ga cewa in ta yi shiru za ta mutu da jahilcinta to yanzu ya za a yi an gani za ta zama a matul mafasid uddima akhafuha an gani idan barna ya haɗu ya zama dole sai an faɗa cikin ɗaya sai a duk wanda ya fi sauƙi yanzu wanne ne ya fi sauƙi ta mutu da jahilci saboda kunya ko ta rufe ido ta yi tambaya duk da cewa akwai kunya a ciki to shine baiwa Allah ta zaɓi gara ta rufe ido shi za ta ce ya rasulullah inna allaha la yastahi min alhaq lalle Allah baya jin kunyan gaskiya shin mace tana da wanka idan ta yi mafarki sai annabi ce eh idan ta ga ruwa kaga nan wajen ta yi tambaya ta samu amsa an gane wannan ko to kaga nan wajen ya nuna wajibi ne ga mace idan ta ga ruwa ta yi wanka to malamai sun yi mangaru dangane da mutumin da ya farka daga bacci sai ga wani damshi haka da ya farka sai ga wani damshi a jikinsa damshi a tufafinsa an gane a namiji ne ko mace to yanzu ya zai yi ya farka kawai sai ga damshi amma bai san yadda abin yake ba to malamai suka ce akwai hali guda uku akan wannan abin na farko mutum ya tabbatar cewa maniyi ne shi idan mutum ya tabbatar cewa maniyi ne shi wannan damshin kila lokacin da ya kwanta ya san ya yi mafarki kuma ya ji lokacin da abin ke fitowa tunda mani in zai fito wani lokaci ba boyewa yake ba an gani falyan zurin insan mimma kulika kulika mimma in A kaga mani ruwa ne mai tunkudowa wanda mutum yana sanin fitowansa idan mutum ya tabbata cewa mani ne a nan wajen zai yi wanka ne kawai zai yi wankan jaraba ne an gani a nan wajen ko da ma mutum bai tuna ya yi mafarki ba in dai ya sakankance mani ne ko da bai tuna mafarki ba to zai yi wanka ne na ɗaya kenan na biyu mutum ya tabbatar cewa maziyi ne idan mazi ya tabbatar maziyi ne wannan abin da ya fito to na jasa ne maziyi ba wani abu to me ya kamata zai yi wankan janaba maziyi ba a mai wankan janaba wajibi ne ya wanke wannan maziyi din ba dole ba ne ya yi wanka in akwai maziyi ne a jikinsa ya wanke maziyi na jikinsa ba zai yi wanka ba misali in a tufafi ne ya wanke wannan maziyi a tufafinsa ba zai yi wanka ba sannan na uku ya zamanto ya jayarci al'amura bai sani ban mani ne ko mazi ya rikici ya kasa gane wanne ne daga ciki a cikin wannan hali idan kafin ya yi bacci ya riga ya dan wasa da iyalinsa ko kuma wani tunani haka wani tunani ya zo masa ko miƙewan gabansa ko abin da ya kama da wannan to abin da yake galibi mazi ne wannan in dai wannan abin ya faru dan wasa da iyalansa ko kuma abin nan abin da ke mafi rinjaye wannan maziyi ne ya zan wajibi a gare shi ya wanke abin da ya samu jikinsa ko tufafinsa ku fahimci wannan ai to wa'annan su ne halaye guda uku da malamai suka yi magana a kan shi a nan wajen ba dole ba ne a gare shi ya yi wanka to amma in babu wani sababi na fitan wani maziyi kawai ya ga wani abu a jikinsa babu wani dalili bai yi wasa da gaban shi ba babu wani wasa da iyalinsa ko wani abin da ya kama da wannan babu wani sababi na fitan mazi to a nan wajen ya zama ni kawai zai wanka ne kawai a gani kuma in yi wanka sai ya wanke abin da ya samu tufafinsa to wannan shine abin da malamai suka faɗa kan wannan matsala na ainihin hadisi na ummu sulaim radiyallahu anha an gane wannan ku a to yanzu kaga a nan wajen mun fahimci darasi mai girman gaske cewa mata ma suna iya zuwa su yi wa malami tambaya ya halatta mace ta zo ta tambayi malami mata aure ta tambayi malami game da abin da ya rikitar da ita a cikin addini ya halatta mace ta yi tambaya da sharaɗin in an amince wa fitina in ya zama to malami ne mutumin kirki mai tsantseni za ta iya mai tambaya kuma za ta je ta yi tambaya ta yi tambayar nan cikin shiga mai kyau ta sanya hijabinta har ƙasa sannan ta yi ta mai tambaya an gane wannan ko wannan abu ne wanda yake muhimmi ya kamata a fasari don wasu na ganin ai mata ba sa zuwa wajen namiji su tambaye shi kaga wannan hadisi wannan mace ce ta ji wajen manzon Allah ta mai tambaya game da matsalan addini kuma mata suna tambaya hatta ga al'amuran da ake jin kunyan shi duk za su iya tambaya kan shi to idan ya zama to mace mijinta malami ne ya ta huta ko tana da babban malami a gidanta in abu ya rikice zai tambaya akwai mataye da za ga cewa mijinsu malami ne amma kuma sai ga ba sa mutunta mijin akwai wani bawan Allah da irin wannan ya faru wai mata shi ce ba idan abu ya rikice mata sai ce ita bata yarda da shi ba tambayi sai tambayi wani malami kuma kila ma malamin bai kai darajar shi wannan din ba to me ki kawo haka ai a ka'ida ya kamata a ce mace tana ganin mutuncinka sosai ka kai ne mijinta kai ne kaza kai ne kaza ko za mu ɗauka ƙila ba kai mata adalci ne kila ya zamanto kana da wani hali wanda take ganin halinka bai mata ba ya sanya ba ka da fatawanka ya kamata gaskiya a yi bincike dalilin da abin zai faru irin wannan a ƙa'ida ya kamata matar ka ta gamsu da kai ta yarda da kai ta hanyar hali irin halayenka da sauransu na'am wa alaikum da inna ga mutum in zai irin wannan da wannan shimfiɗa yana da kyau mutum ya wannan shimfiɗa din in yana jin ta ji nauyi ne sai ta yi kan daga cika ce mata mara kunya an gani don za a yi ce wasu za su cika kaka ta bar kunya tana tambaya kan kaza tun da ko wata mata da ta yi tambaya gaban annabi sai da wakar ya ce ya kai wa kai baka jin yanda mace take tambaya ba ta jin kunyan kowa ta yi tambaya ne tambaya ne wanda ya shafi irin wannan abun kunya ta kai karan mijinta ne cewa mijinta gaban shi yanda ka san wato baya aiki yanda ka san lagwani irin lagwanin nan wanda yake mara karfi haka kuma ta yi magana ga taron jama'a shine ba ita baka ji yanda wannan mata take rashin kunya take daga murya gaban manzon Allah tana faɗin wannan magana to kaga irin wannan shi ne ta guda ya sanya na'am na'am kuma da wannan tambaya eh to shi malamin nan matar za ta bari sai yana ciki zama a koya sai ya zuwa ko a gidan shi na ɗaki mafi alkhairi inda zai yiwu ta bari in yana cikin in babu mutane gaskiya yin shi cikin taron jama'a haka abin akwai dan abin nan nauyi sosai eh, kuma shi kuma yana ɗaki shi zai ba wai yana ɗaki ba tare da iyalansa eh, in za ta yi tambaya ta zo ga mata ga mata shiga ga ga shi nan eh, yau wata yazi inga iyalai sun zauna ta yi tambayanta suna ji ta gama ta tafi abinta na'am alaikun salam eh, tambaya daga zahararbe zariya na'am hukuncin daura aure a to daura aure a cikin masallaci ne ba wai wani asali yake da shi ba akwai hadisan da suke dogara da shi masu wannan su annabi ya ce wato ku sanar da wannan aure waje aluhu fil masajid ku sanya shi a cikin masallaci wajen rubu bi dufuf to wannan hadisi na cewa a sanya shi a masallaci gaskiya bai da wani dalili na fatan gane aure ana iya yin shi a ko ina a masallaci ko wajen masallaci na fatan gane yawa tunanin sai a masallaci za a yi aure akwai masu ganin sunna ne gaskiya ba gaskiya bane sai kawai irin halin da muke ciki a Najeriya ne wanda za ga in ana aure makaɗa sukan zo maroƙa sukan zo yan bid'a sukan zo a yi ta yin abubuwan da ba su dace ba sai wasu malamai suna ganin a kai abun masallaci saboda yan bid'a za su ji nauyin shigowa masallaci su yi rashin kunya na fatan gani shine dalilin da yasa kaga wasu na kaiwa masallaci amma asali ana iya daura aure a kofar gida wanda shine asali bai inganta ba eh, bai tabbata ba bai inganta ba Na'am, tambaya na biyu ce a zakatun da muke safiya da maraice idan mutum ya addu'o'i eh, wanda ake so a karanta su ɗari ɗin to yanayin da ake ciki eh, na bayan sallan farala shi zai iya idan bai karanta ya kai su ɗarin ba eh, zai samu falalan da ake samu a kai? to abin da dai manzo Allah ya faɗa shine ayi wannan ɗarin yayi hakuri ya jure yayi wannan guda ɗari kamar yadda manzo Allah ya faɗa in har in har ya takaita saboda wani uzuri wanda ya hana shi karasawa Allah zai bashi lada gurgurdan abin da ya eh na a wuce garin kuma wuce ka'ida ce na yi tunda maza Allah ya sanya iyaka ya ce ɗari ya kamata kamar yadda ko wani azkaru ne azkaru ake bayan sallah ba shi kini ba eh, eh azkaru ake eh. wanda ya riga annabi ya riga ya ba abin iyaka kaga tunda ayyama abin iyaka to kai ba za ka zo ka ƙara ba ai Hmm. a ah, istighfari mutum zai iya yadda zai iya yi ko so miliyan ya zauna ya ta yi wannan ba matsala wannan yana daga cikin azkar wanda ba mai iyaka ba ai ya goma ga ba inni inni la la astaghfirullah aksara mimmi ati amin 70 marra a na wannan o oh, eh akwai wannan kasa da haka din kenan ai babu hmm. naufi ce wanda yake sallar dare kullum daga karfe uku da rabi zuwa karfe hudu zuwa kicewan alfijar sallar shi ta yi za a kira ka yi sallar dare a kwane da gaske wanda ya sallah tun daga wannan lokaci har zuwa fito alfijar? dama kafin alfijar ya fito mutum ya yi sallah shine ya yi sallar dare eh na'am shikenan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk